Ƙasashin shin ta zama ƙasa ce wadda tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suke da ƙarin tattalin arziki kenan yau shin ta ga alama cewa ya kamata ta hudda mu daga ƙangi na nasaru ta kawo mu wurinta saboda arzikin da ta tattala mu ci tare to shine amfanin wannan taro da ake yi saboda kasan eh, a tahiyar tattalin arzikin duniya waɗanda suka mallake suka samu shi da baibayi shine ƙasar eh, eh, wato eh, bankin duniya da kuma asusun lamani da a lokacin nan sai su suke iya ba da ramce ga wata ƙasa wanda ake sama shi masu tattalin arziki mai rauni to yanzu zaman shin tana da wannan ƙarhin na sa kuɗaɗenta a cikin wannan kasashe na afirka saboda haɓakar da tattalin arzikinmu shi mm. shine amfanin Eh, tsakanin ita china da su kasashen afirka wake cin moriyar wannan hulɗa dangantaka tsakanin kasashen china da kasashen mu dangantaka ce wadda kowa ya ribantu cikin abin da ake yi ribantu wannan tana iya ɗaukar fasali biyu in aka ɗauke shi a fannin siyasa ƙasashen tana kama ma ƙasashen afirka in ka tafi majalisar ɗinkin duniya bisa fanni da yawa saboda tana da wannan kujerar ta cewa ta hawan naƙi in ana sa a gudanar da wani abu to kasashen tana iyakar gwargwado gwada wannan halin kaga nan dangantaka tsakaninmu muna cin amfanin shin bisa wannan sannan in ka ɗauka kuma dangantaka bisa tattalin arziki yau eh, eh, bankoki da yawa na china suna ba ƙasashenmu bashi wanda za mu yin za mu tana da wani abu wanda ke shiga da ta yi tattalin arzikinmu in ya to eh, harka kamfanoni ne in ya zamanto harka eh, na'urori ne ko kuma harka wato makamashi na wuta harka hanyoyi to shin tana sa bankokinta su zama kasashen afirka kuɗi a matsayin bashi wani bi kuma a matsayin kyauta ne irin waɗannan hanyoyi su ne ƙasar china ke amfani da su wajen mamayar kasashen afirka ba ba mamaya bace ba in ka zo a cikin ƙasa kana da kuɗi fanni biyu ne za kai ko ka sa kuɗin kai kaɗai cikin ƙasa ka ci ka riba ka kai kaɗai ko kuma ka zo ka gama hannu da da masu hannu da shuni na cikin wannan ƙasa to galibi shine shin take yi shin tana gama hannuwanta da masu hannu da shuni na cikin ƙasa da ta zo saboda su gama ƙarhi su ciri ba abu. Dokta ana ganin kamar China nan shigo-shigo ba zirhi take yi wa kasashen Afirka saboda haka take ɗuga musu bashi ta yadda abin zai kasance kamar igiya ce take zarga musu kwatankwacin raƙumi da akala tun can da da wa'ancan saru suke ban bashi sun sun tawaye mu yanzu ba inda za mu motsawa ba a ce ba suna shigo shigo ba suna mu shigo shigo ba zarihi sai yanzu dan shin tana sanya kudin da kuma na baka zancen tarihi yi in fara maka magana magana nace maka shin tun lokacin da ba komai muke ba ka gane ko ta sa kudin ta sa iliminta ta sa mutanenta ta sa ƙarhinta a cikin tattalin arzikin kasashenmu kenan dan yau mun zama wani abu ko kuma muna bisa hanyar zama wani abu ne za a ce dan ta zo ta sa kuɗin ta za a ce hadana mu shigo shigo ba zurhi babu wani shigo shigo ba zurhi tana son ta kama mu ne saboda ta hi mu jin ciwon kanmu saboda mu kasashen mu eh, eh, abun Allah wadai ne mu shugabannin mu ba su da wannan ciwon kan na cewa su buga eh, sanda su ce mun rabu daga wannan talaliya da abin gadin saru mu